اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يا الله godiya ko muna ƙara salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu iko muka ƙara taruwa wannan majalisi da muke karanta riyadus salihin min kalami sayyidil sallallahu alaihi wasallam na babban malamin mu limamun nawawi Allah ya mar rahama. yau za mu tashi a babu fadlil hubbi fillahi wal hafi alaihi wa ilamin rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa ma za la yaqulu lahu idza a'lamahu wannan shi ne darasi na da saba'in a wannan wannan wannan wata na Muharram shirin ga Muharram kenan shekara ta takwas. a wannan kuma ranar sai daidai da biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ma'anar wannan babin ne babu fadlil hubbi fillahi babin da yake bayanin falalar a ƙaunaci mutum saboda Allah walhassi alaihi da kuma hadisai da suke faɗaitarwa cewa mutum ya ƙaunaci wani saboda Allah bai lamin rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu mutum kuma ilam ya sanar da mutum ya sanar da wanda yake ƙauna yake sansa annahu yuhibbuhu cewa yana ƙaunarsa wa ma za ya lahu idza a'lamahu sannan kuma mai mutum zai ba da amsa ko kuma mai mutum zai gaya wa wanda ya gaya masa cewa yana ƙaunarsa saboda Allah waɗannan abubuwa guda hudu ne malamin faɗa na farko falalar soyayya saboda Allah sun ya zamanto yana son wani saboda Allah na biyu shine kwadaitarwar cewa mutum ya yi ƙoƙarin ya so wani saboda Allah na uku shine mutum ya sanar da wanda yake kauna saboda Allah cewa yana kaunarsa, na hudu shine wace ansa ake bayarwa idan mutum ya ce wani yana kaunar saboda Allah qala Allah ta'ala ubangiji mai girma da buwaya yace Muhammadur Rasulullah annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu waɗanda kuma suke tare da shi sahabbansa ashidda'u 'alal kuffari masu kaushi ne ga kafirai ruhama ubainahu masu jin kan junansu ne masu jin kan junansu wannan malam ya kawo wannan ayar da cewa wannan ita ce sufar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana jin kan sahabbansa saboda yana son su wa ma rahmatin min Allah linta lahum saboda yana kaunar shi yasa yake sassauta musu dai kenan sannan su sahabbai wanda baya kaunar Allah ashidda'u manzo masu kausasa hali ne a gare shi me yasa suke yin haka saboda baya kaunar Allah wanda kuma yake kaunar Allah tausayinsa suke jin kansa suke saboda ubangiji subhanahu wataala ya umarci dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gashi ga yanda ya kamata ka mu'amalanci ka sahabbanka waqtil janahaka liman limanin ta mu'minin ka sassauta musu to kuma tunda yana kaunar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yafi kowa kaunar Allah saboda haka dai biyayya ga umarnin Allah shi yasa ubangiji subhanahu wataala da ya sufanta muminai a wata ayar sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta cewa azillatin alal mu'minin masu sassauta wato kaskantar da kai ne da yin tawalu'u ga mu'minai yana suna yin tawalu'u nan ne saboda suna ganin wannan na Allah ne saboda aka sani wa Allah biyayya a kansa wannan kuma sai janyo wancan da ake wa tawalu'u sai zamanto ya kauna saboda ka'idar dan adam baka kaunar wanda yake ma girman kai ɗabi'atan baka kaunar wanda yake ma girman kai ko da kana yi mar biyayya kana waye amma an ka samu dama sai ka rama wannan girman kan da yake maka a izzatin alal kafirin masu na yi wa kafirai girman kai saboda ba sa kaunar Allah wani fa kamar malam kamar malam ya kawo wannan ayar dan ya nuna mana cewa wannan ita sifar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kaunar Allah suna kaunar wanda baya kaunar Allah ba ruwan su da shi ba ruwan su da shi kuma haka annabin tsira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yake wanda kuma hadisi za su tabbatar mana da yanda yake mu'amalantar waɗanda suke kaunar Allah aya ta biyu malam ya kawo mana yace ila akhir sura har zuwa ƙarshen sura tarawun rukan sujadan har zuwa ƙarshen ayar wa qala ta'ala ubangiji mai girma da buwa yace wallazina na ad-dara wal imana min qablihim waɗanda suka zamanto sun zauna sun tabbatu a cikin gida gidan ana nufin madina min ƙablihim kafin wanda suka yi hijira su zo musu saboda ayar da ta gabata ta yi magana a kan wanda suka yi hijira min ƙablihim gabanin wanda suka zo musu yuhibbuna man hajara ilaihi suna ƙaunar wanda suka yi hijira suka zo musu a ka'ida yawanci idan mutum ya zo ya zo yi ma kaka gida a garin ku da waɗansu abubuwan har abubuwan ka suka ragu ba ƙaunar suka ke saboda kana ganin cewa gashi nan ya zo ya hana ka rawar gaba hantsi kuma ya zo ya cinye maka waɗansu abubuwa amma su mutanen madina sabanin haka suke yuhibbu man hajara ilaihi wanda ya zo musu ya yi tarayya da su a cikin abincinsu suka ba shi gidajensu har ma suka nemi cewa su saki matayensu ya aura hu wadda tufa ce ta ne wannan kuma kololuwar soyayya ke da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina suka nuna shi yasa hadisi zai zo mana tunda sun kai kololuwa a babun soyayyar Allah da yi saboda wanda yake kaunar Allah idan mutum ya zama to baya kaunar su to wannan gaba ɗaya ma ya bar hanya Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana saboda haka mutanen madina suna ƙaunar su to kuma kai wanda ya nuna maka ƙauna a ɗabi'ar ɗan adam wanda ya ƙaunace ka kai ma kana ƙaunarsa yasa mutanen muhajirun su ma suka zamanto sun ƙaunaci mutanen madina saboda karɓa da suka yi musu da kuma wato wato tarba da suka yi musu irin tarba da ta kasance wannan ayoyin guda biyu suna nuna mana ƙauna saboda Allah saboda waɗannan mominai ne aka ƙaunace su waɗannan ko ba muminai ba ne aka ƙi su hadisai malam sai fara mana da hadisin anas ibn malik radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakra an ya'uda an kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa fin alayhi hadisin Anas ibn Malik Allah ya kara yadda a gare shi yace mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yace talatin abubuwa guda uku man kunna fihi wanda suka kasance tare da shi waje da bihin na halawatar iman ya ɗanɗani zaƙin imani saboda kasancewarsu tare da shi abu na farko shine an yakuna Allahu wa rasuluhu Allah da manzansa su kasance wa mutum a habba ilaihi su suka fi soyuwa a gare shi min siwa kuma fiye da duk wanda ba su ba mutum ya cewa ya fi kaunar Allah ya fi kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da kowa in dai ba Allah da manzansa ba wa an mar'a kuma mutum ya ji yana ƙaunar mutum layi yuhibbu illa lillah ba don komai yake ƙaunar sa ba sai don Allah idan mutum ya ji wannan hakika ya ɗanɗana zakin imani wani ya karha ko mutum ya ji cewa yana kyamar an yahuda fil kufri ya koma cikin kafurci ba da yin an karahu Allah bayan Allah ya kutar da shi ya zama shi ba kafuri ba ne, ko kuma da kafuri ne ya musulunta ya ji baya son ya ƙara komawa kama ya karahu kamar yadda yake kin an yi fin nari a jefa shi a cikin wuta Mutafakun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi to wannan zaƙin imani ne mutum zai to mumini zai kaunar ƙaunarsa ba irin wannan ƙaunar ba zai ji yana ƙaunar Allah yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma waɗansu za su iya yin tarayya da Allah da manzansa a wannan ƙaunar da yake wa Allah da manzansa wani ba wani zai iya sa shi wani zai iya hana shi wata yana ƙaunar wata wanda zai zamanto zai iya ƙyale waɗansu abubuwan na Allah ne wakilai ba Allah uzuri cewa Allah za ka iya yafe min ko wani abun kan waɗannan abubuwa wannan bai kai zaƙin imani ba mutum yana da imanin amma bai ɗanɗani zaƙin imani ba wanda ake nufi ɗanɗanar zaƙin imani shine mutum ya ji cewa idan bai yi wannan abun ba ba zai ji daɗi ba Shi ne ɗaya daga cikin sufiyanar Sauri ya bani misali yake cewa na shekara ishirin ina yaƙi da zuciyata ta ji zaƙin ƙiyamun laili shekara ishirin ko barke ba ce wallahi sai an yi ana tilasta a zuciya yake sai bayan shekara ishirin sai na fara jin zaƙin wannan imanin zaƙin ya sa shi da za ka ce mara yau ba za ka kai ƙiyamun laili ba ka haɗa shi da tashin hankali ka haɗa shi da tashin hankali saboda ya ɗanɗani zaƙin ya ji zaƙin na munajati da Allah da ganawa da Allah cewa yau ya zamanto ba zai gana da wanda ya fi ƙauna ba to shi kenan ka haɗa shi da tashin hankali wani mutum ne misali yana neman aure yana wa yana tsananin son ka ce kuma shi kenan yau an hana an hana ba waya tsakaninku an karɓe wayar an yi waye sai ga wani hankalinsa ya tashi ya rasa abin da yake mar daɗi ya zamanto ya ce kaza ko kuma mutum misali da iyalinsa da matarsa ko ya yi tafiya ko ya zamanto baya nan ya buga ya buga ya buga ki ɗaukan waya sai samu tashin hankali to kamar haka munajatin yake zame musu saboda haka idan ba su yi ba su daɗe to kamar haka mutum ya ji cewa Allah da manzansa yau ya tashi bai yi karatun alkur'ani ba yau ya tashi bai gana da Allah ba yau ya tashi bai yi karatun. Ya ji wannan abin yana tayamar da hankali shi yasa a can baya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya rasa sallar al'asar faka annama tara ko wutira ahluhu wa maluhu kamar ya yi asarar dukiyarsa ta ƙone gaba ɗaya iyalinsa ma ya zo sun mutu gaba ɗaya to wannan tashin hankalin saboda me saboda tuna cewa yau ya rasa wani abu da zai gana da Allah shi yasa ya zo daga cikin salaf waɗansu idan sun rasa sallar la'asar ɗin sai a zuwa ana yi musu taziya ko kuma abin da ya same ka na bala'i inna lillahi wa inna ilaihi to ba kai baka gana da Allah to wannan kaga wanda zai ji wannan daban yake da wanda kawai zai zo alhamdulillah na samu jami'i alhamdulillah ban samu jami'i ba ina jona alhamdulillah kaga ba daidai zaƙin yake a wajensa ba inda shi wannan kaga ya shiga tashin hankali wani ba ya rasa abin da yake so duk yayin da kaga mutum ya shiga damuwa akan cewa wani abu ya rasa to abin da yake so amma da baya son sa ba zai zama to damuwa to kamar haka Allah da manzansa shi yasa ɗaya daga cikin addu'o'i da ake yi shine mutum ya roki Allah ya zamanto Allah ya bashi san Allah da san manzansa Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika har aikin mutum ya zamanto idan kace Allah ya as'aluka hubbaka ina roƙonka ka bani wato ina son ka wani an tawaye mun tawaye wani shiri sai ke dama ana kaunar Allah ne ce ana yin kaunar Allah irin yanda mutum yake jin shauki ga wata ko wata tana ji ga wani haka mutum yake jin wannan shari ya zamanto mutum ya kasa bacci yana tunanin cewa yau ina ma a ce yau in na gamu da Allah ya zan ya zai zamanto wani lokaci kukan da waɗansu suke yi ba kukan cewa Allah zai musu azaba bane kukan cewa yau in nayi ido hudu da Allah ya zai ba ganin waɗansu ana ana sa su idan aka yi ɗaura aure aka ce an ɗaura aure sai ka ga kuma mutum ya fushi da kuka wai dama wannan abin zai yi ana ta bashi hakuri ana cewa abin nan kowa ba ga bane saboda shi tunani yake kamar abin ba zai yi ba da yau a ce yau ga ka a fadar Allah to wannan daɗin da zaka ji wannan dadin da zaka ji dalilin sa kawai in ka tuna kan cewa yau za a yi kaza da kaza sai mutum ya zama to kawai sai ji hawaye ya zo masa saboda haka hawaye yana zama to min la, ko kuma min shauqi ila Allah ko shauki kan mutum yana shauƙin yau ya ra'ayi ga Allah wanda da ya sa kenan sabon manzala sai wannan da aka soke shi da wuka lokacin abiru biro mauna din yake fustuwa rabbil kaaba saboda dadin da yake ji yau gashi nan bilal bilal ibn abi rabah da zai mutu matansa hin tana ta kuka tana tashin hankali yau shikenan zaka mutu ka mu shi kuma yana murna yace gadan alqal ahibba muhammadan wa sahaba gobe alhamdulillah zan gamu da masoyana annabi muhammadu da sahabbansa shi shauki yake zuwa gare shi kuma tana tunanin zai mutu shi kuma shauki yake yau zai mutum zai gamu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wannan shine mutum ya ji cewa yana da shauƙin ya gamu da manzon to wannan ya samu zaƙin imani Zaƙin imani nan ba abin da mutum zai iya bayarwa a kwace wannan abu Ya da ya rasa komai akan caya kar wannan abu hubbu mani hibbuka ne misali kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana gaba da farko a cikin duk wani wanda yake kaunar Allah babu kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan kace Allahu in yasaluka hubbak wa hubba man yuhibbuka ka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sahun gaba ka sa sahabbai a sahun gaba shi yasa Anas ibn Malik a can baya da muka karanta da aka karanta almar'u ma man ahabba yawmal qiyama yace inni yace ina kaunar manzon Allah saboda haka ina sa ran zan tashi tare da shi ina kaunar Abubakar ina kaunar Umar saboda haka zan tashi tare da su saboda haka shaukin yau ya zamanto yau ga kanan da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana tunanin cewa a ranar alkiyama kuma kana daga cikin masoya wannan hadisai za su zo mana a ciki wannan ba karamin abu bane dadin kadai ya isa dadin kadai ya isa inda za a ce context ne wato gasa za a zo a yi a zo a ce wata wadda ita ce kaza kamar yadda ake yi da irin su turai ma suna da shi fairy tales da waɗansu abubuwan ko ko ko ko ko abin eh, waɗannan dai da yawanci mutane ake ji ya faɗe su ba to waɗannan idan da a ce za ta zo a cikin dubbai ta zaɓi mutum mutum zai rinka ganin cewa kamar shi ya sha babu kamar kansa zai fashe zai rinka ganin cewa shi ya kai ya yi waɗansu abubuwa to ina kuma yau Allah ya ce ni masoyinka saboda kai idan ka zamanto masoyin Allah ne ka ji zaƙin to Allah fa ya zaɓe ka ne don Allah baya zaɓen mutum ya bashi soyayyar baya mutum baya zamanto yana soyayyar Allah Allah bai zaɓe shi ba bari yiwa don yi ufaku anhu man ufik wanda ya zama ya dauke Allah ubangiji subhanahu wataala shi ma zai dauke kansa sai ya fi son wani abu akan Allah subhanahu wataala saboda haka wannan zaƙin imani ake magana amma ko mutum zai zama mutum wa mumini imanin sa ya zama to kasa kasa yasa ubangiji subhanahu wataala da ya ga mana waɗanda ba musulmi wa min nasu man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu sai ce ashaddu manufa ba ba hubbin kawai suke ba a shaddu hubban lillah shaddu hubban lillah idan ya zamanto shadidul hub, wannan mutum ya zamanto kauna wannan kaunar ta kai saboda haka mutum alƙauna kauna na ishtiyaqu tabi'i mutum ya zamanto ya tashi ya zamanto mutum ya je yana kaunar Allah irin kaunar ta yau in a ce na gamu da Allah yau in ya zamanto gani nan inda malikin muqtadir fi maqadi sirqin inda malikin muqtadir yaya zan yi yau in ubangiji subhanahu wata'ala ya yi hijabi ya zamanto na ga ubangiji na yi ido hudu na kalli ubangiji ya zan ji ya jin daɗin yake ya waɗannan abubuwa mutum yana tsawara sai ga cewa soyayyarsa da Allah sai zamanto sai ta karu waɗansu abubuwan na duniya sai zamanto sun yi masa ƙasa a to haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau a ce shi zai dau alkawfara ya baka da hannun sallallahu alaihi wasallam yau zaka yi zuwa ka ce ya rasulullahi waɗannan duk gaba ɗaya zuriya ta ce ga su wannan kaza wannan kaza wannan kaza a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to alama albarka ga ruwan abin da sha alkautara to kaga shikenan ka gama ka gama ka gama morewar rayuwarka amma ya zamanto mutum ya zamanto a kuran baya baya cikin waɗanda ma za a je zai zana ke cewa na ina cewa idan mutum ya shiga aljanna amma ba ya zamanto cikin wanda a fada ko da da ɗage yana gano manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ba ta yi daɗi ba wannan dai ni abin da nake gani aljanna ba ta yi daɗi ba mutum ya shiga ya ji daɗi amma aljanna ba ta yi daɗi ba aljanna ba mutum ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fi da sirkin inda malikin muqtadir aljanna ta yi ta ta zaman tolani mm. tun ya shiga ya ji daɗi ya tsire wa wuta Allah ya tsirar da mu daga wuta amma dai aljanna ba ta yi daɗi ba ba ta yi daɗi ba shi yasa ai lilladina ahsanul husna wa ziyada za ka shiga aljanna ɗin me ƙari shi ne to kai kuma ka ga ubangiji ba kowa ba bai samu ziyada illazina ahsanul husna wa ziyada akwai waɗanda husna za su samu sun shiga aljanna Allah mu ya hada mana biyu dan rahama sabin kansa wa ni hibbal mar'a la yuhibbu illa lillah yaji kuma yana kaunar mutum ba dan kai ba sai dan kawai yana kaunar Allah kadi kana kaunar sahabban manzon Allah ba mu taba ganin su ba iya labarin su muka ji amma muna kaunar abubakar muna kaunar umar shi sa muka sa ƴaƴanmu sunayensu mutum ya zamanto ya sa wa ɗansa suna yana tunanin yana hararo wani daga cikin sabai ina son wannan sabu zan sa ɗana wannan suna wannan shine mutum ya sa saboda Allah kuma yawanci za ga cewa waɗansu abubuwan mutum yana yi game da wani wanda bai san shi ba za ga cewa in daga cikin sabai za ga cewa saboda ƙaunarsa mashi sa a wannan zamanin misali a da can mun fi karanta tarihin banu Isra'il ira sunayen mu da yawa su misali su shamunu su lawi su abin nan da waɗancan da sunayen annabawa na banu Isra'il da Haruna su Yunusa su waɗannan abubuwa amma da kaga tarihin sahabbai ya fara ƙaunar su zo sai zawancin sunayen sahabbai suka fara zuwa ai da yin ka bincika da kila shekara ɗari baya masu suna ab kaɗan ne masu suna kwale da gaske ba muna nufin ba musu abu ya dauko ruwa wani sakewar <laughs> magana amma dai ina maganar cewa irin su asu usama za ka cewa ba sunaye bane irin misali waɗanda suka zamanto sun daɗe a da amma karanta tarihin sahabban maza Allah sai sa yanzu za ga sunaye sun zo ko kuma waɗansu sun yanzu suna ta zuwa yana tuna lokacin idan na sa suna sai a ce ya karkaru suna ba karkaru abu ne sai yawanci ma sai na duba wanda yawa manzon Allah bajinta nake sawa. ana yin ce ka'ida ga wajen bajinta ko misali in an ce ubaida sai da na kalli cewa lokacin ya rike kafar manzon Allah ya ce ya rasulullahi da a ce Abu Talib yana da rai da ya san mu ne muka fi cancanta da abin da ya faɗa dan ya faɗi wani baiti ce za mu kare ka har mu mutu ko da ku za mu yi asarar matayenmu da ƴaƴayenmu ce da ya san ni ne na fi cancanta da wannan akan ka mun aka fara kashewa a yakin a a yakin badar shi aka fara kashe to kowanne za a ga cewa ko wanda misali za ka samu sama wacce jeji ta fara yin cewa sai ta yi bala ta je ta tunda manzon Allah wata kuma hadimar manzon Allah ce to irin wannan sai ka duba ne sai ka ga cewa ka sa wa waɗannan saboda me kana tunanin duk lokacin da ka ambace su shi wanda kake kauna din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su kuma da suka kaunaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka zamanto sun ba da wannan gudunmawa to mutum ya ji yana kaunar mutane saboda saboda Allah tun daga na farko ina nufin sabai da kafin su mutanen kirki to mutum sai ya zamanto wannan zaƙin imani ne yake sa haka in ba zaƙin imani sai ga mutum yana nema wata suna kila ya sa kan faɗi kuma waɗansu sunan waɗansu sa misali ya sa zallabi ya yin sami mai ma'anar zallabi sai da sai ko waɗansu abubuwa makamancin haka amma ka duba wani sahabi wani sahabin ka duba cewa wannan sahabin manzan Allah yana son sa sallallahu alaihi wasallam sai ga cewa kana tuna irin waɗannan kamar hadisin mu'az da zai zo mana wanda manzo Allah sai da ya maimaita ya mu'az inni uhibbuka ina kaunarka ina kaunarka ka ji wanda manzon Allah yake kauna ka kasu sa sunansa sai ga cewa kai nesa an gani to wannan kana kaunarsa saboda Allah ne saboda manzon Allah yana kaunarsa kai ma kana kaunarsa ka sa sunan saboda ka tashi tare da shi sai ka zamanto almar'u ma'aman man ahabba yawmal qiyamah sai ka tashi tare da su a zuwa ce ya rasulullahi wannan na sa saboda kaza ne wannan na sa saboda kaza ne na sa saboda kaza ne ya rasulullahi saboda haka ni ma ai mun irin alfarmar da aka yi musu a zai zaman to kai ma kana cikin da a cikin alfarma za mu kasance a ranar alkiyama ba wanda zai zamanto aikinsa ne bai shigar da shi kamar yadda wani ko manzo Allah ya riga ya faɗa mana dukkan mu za mu shiga aljanna ne da falalar Allah aka ce har kai ya ya ce har ni illa ni ni Allah in Allah ya lullube inda falalarsa to muna roƙon Allah da wannan falalar da wannan ƙaunar da mutum zai yi ya zama saboda haka koyaushe kaji kana tsananin ƙaunar wani ka auna ga cewa dan Allah ne ba a ce karka karka ji kana son wani ba an gani ba a ce kar zama ba ka son wani ba amma duk wanda ka ji ka fi son sa to kai tunanin cewa wannan na Allah ne da a ce kuma za su ci karo da shi da wani wanda ya zama to ba na Allah ba ka cewa za ka iya kyale shi riƙe Allah subhanahu gane ibn kafir ya ba da labari a cikin ɗaya daga cikin yakukuwa da musulmi suka yi na wani mahaddacin alkur'ani Haddasa alkur'ani sannan kuma shine ladanin masallacin sananne ne kowa ya san shi sai zamanto aka fita yaƙi da rumawa matan rumawa haka na ne turawa da waɗansu abubuwa shi kenan garin kalle-kallensa sai ya hango wata sai ji kawai ta faɗa masa rai faɗa mar a rai sai fara sai je na ƙaunata yana ganin duk ta hanyar da za a bi ya kamata ya mata wannan haka ya bi ya bi ya bi saboda ƙaunarta ita kuma take cewa sharadi guda ɗaya sai dai in ya dawo ya bar musulmi ya zama ya karɓa addini to saboda tsananin santa da yake yi zai dai bar addini cin alƙur'ani ne ma abin nan lokaci kuma ya tafi Allah ya kaddara bayan lokaci mai tsayi musulmi suka ci wannan sai suka gamu da shi suka ce wane wane ya aka yi gashi ka koma karaman tona tsara da waɗansu abubuwa ya ce ya ce ya hadda ƙur'ani ya ce Allah ya mantar da ni gaba ɗaya sai aya guda ɗaya suka ce wace aya ce ruba ma ya waddu ladina kafaru ɗaukanu musu ya ce iya wannan nake iya tuna alƙur'ani duk ƙur'ani Allah ya ɗauki a yi ruba ma ya waddu Gubba ya waddu alladhina kafaru ne yiwa wani lokaci wanda suka kafarta za su yi burin ina masu su musulmi iya ayar da ya rike duk Allah ya dauke alqur'anin da fatihar da komai ayar ya dauke to kaunar waccan kaga ya sa Allah baya tarayya yawanci da kauna Allah arna shuraka ne an shirki a komai in a kauna zaka ce yuhibbunahum ka hubbillah to Allah ba ruwan sa da kai in zaka so wani kamar yanda kake son Allah wannan babu wani sai Allah ya fita ya kyale kuma na na alkurani kun ga ai ubangiji ya kirga mana ko abubuwa guda takwas ko guda takwas waɗanda su ne dai kashin bayan waɗanda abubuwan suke tafiya bayan ubangiji ya kirga mana da ƴaƴanmu da da misali da matayenmu da danginmu da gidajen da muka mallaka da dukiyoyi da muke bukata da garuwa da duk waɗannan abubuwan guda takwas sai ce ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu idan har su kuka fi so akan Allah manoma ba su kuke so ba ba da yake karka so su amma su kuka fi so akan Allah da wanzansa, to ku saurara ku saurara saboda haka mutum ya zama tun zai kaunaci abu ya kaunaci abin dan Allah sai samu zaƙin imani ko da wannan ya ɓata min rai sai kalli cewa ba dan Allah dama nake kauna inda dan akwai dalilin da ya sa yake kauna za a ga cewa babu matsala dan Allah ne mutum zai ci gaba da waɗannan abu amma ba dan Allah bane sai dama idan ka zane sai mutum ya watsar da waɗannan abu duba annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya tafi Madiyana ya ɗebi ruwa ya ba ‘yan mata bayan ya ɗebi ruwa ya ba ‘yan matan nan sun tafi ko wa jawatu ihdahu matam shi lastihiya in ka ɗauke wannan me zubar dage shi na kyau ce wata kyakkyawa ce wata gaba ɗaya ce babu wannan abu wani abu take yi da Allah yake so aka ce annabi Musa to zan aura maka ita amma da sharadi me sharadin yace zaka shekara tara kana yi mun kwadago kana yi mun kiwo kana yi wayi wannan abun saboda Allah yana son sa kawai yace eh, shekara tara shikenan amma za a iya ƙara fa goma yace fa ina tumamta ashirin fa shekara goma saboda abinda Allah yake so tana da shi bari ya yi wannan bari ya yi wannan maduba sai na umar radiyallahu na taba da wannan kistar wanda wanda ya taba fita irin rangadi da daddare da shi da salim maula umar lokacin suka tafi suna ta yawo suna ta yawo sai suka zo sai na umar dama girma ya riga ya zo sai jingina da wani bango na wani gida sai zauna sai ji wata mata a cikin gidan tana cewa ya bunayya ya ke ‘yar ‘yata ta shi ki zuba nonan nan ruwa ki buga kafin gari ya waye saboda isan gobe da kasuwa. Suke cewa baba ki ji shelar amirul mu'minin ta an hana haɗa ruwa da nono wa babu algus sai dai a kawo nonon tsantsa. Suke rufe mun baki nan sai yanzu Umar ɗin yana ina da zai mana magana ta shi ki zuba mana abin. Suke cewa idan Umar baya nan ko ina Allah. Ina Allah. sai na umar duk ana yin wannan abin kamar Allah ya turo shi yanzu yana koma gida girma ya riga ya zo ya tara ƴaƴansa gaba ɗaya ya ce na ga wata da ba dan shekaru sun zo ba ni ya kamata in aure ta to amma ba zan iya ba waye a cikin ku zai aura wannan yace yana da kaza ne yana kowanne ba ba daidai bace da su saboda haka sai Asim Asim dan Umar ne dan sai na Umar ne radiyallahu ta'ala anhu sai shi ya ga ce to shi zai aure ta nan da nan ya aure ta kaga shine albarkar Umar ibn Abdul Aziz wannan halifan na Umar ibn Abdul Aziz shi yasa ma wani lokaci ake mar wani lokaci waɗanda ba sani sai su ce o oh, yar wato dan wato mai kiwon tumaki ko awaki wai ana ana son a dan kaskanta abin nan sa jikan mai kiwon tumaki ko waɗansu abu amma dai ba wani abu bane kaga ta samu kuma ta samar me yasa sai na Umar ya zo yake cewa ƴaƴansa su aura saboda ya san cewa wannan tana da alaka da Allah tana son Allah wannan shine mutum ya ji cewa zai iya wato sadaukarwa saboda waɗannan abu abu na uku shine mutum ya ji yana kyamar ya koma baya zuwa kafirci da duk abin da yake da alaka da kafirci shine har sabo mutum ya ji cewa sabo baya son ya ji cewa ya bar sabo iri kaza baya son abin da zai zama da shi waɗannan sabo kafirci shine mafi girman sabo ya ji cewa ya bar kafirci yana jin cewa a zuciyarsa ya tsani ya koma kafin kafirci ba mutum ya rinka yi kuma yana sansanar abin yana dan tabawa lokaci yana dan sha'awa sha'awa ya je yana sha'awar kafirai babu wannan ya za sai na umar da ya musulunta a ga da can lokacin da yake bayan ya musulunta tsakaninsa da abin nan dobayin da yake an shi ne yake cewa rasulullahi limaza nuɗi da niyyar ta na. saboda me zamu ba da kaskanci waɗannan waɗanda ba waɗanda ba musulman ba su yi mana sai na umar ɗin fada da musulmi ya gan shi masu ya canza hanya to waɗannan saboda sayyidina Umar ya bar wannan abin kuma baya tunanin koma to haka sabo ma idan mutum ya bari mutum ya ga cewa duk abin da zai ƙara kusantar da shi zuwa sabon ya ji ya tsare shi wannan ya samu zaƙin imani wannan ana magana zaƙin imani ne ina da ta maimaita zaƙin imani ne manufa wani mataki ne sama ba wai mataki na tsakiya tsakiya mutum zai je yana sha'awar wancan yana sha'awar wannan amma dai bai kai ba shi yasa lokacin da dinna manzo Allah ya tambaye sai na Umar dinna Umar kai yake ga manzo Allah ya Rasulullahi ba wani wanda nake so a duniya fiye da kai in ba kai na ba sai dai tukuna dai baka kai ba kaga wannan kololuwa ne sai da sai na Umar yake cewa yanzu wallahi na fi kaunar ka fiye da yanda nake kaunar kaina da kowa sai ce al'ana ya Umar yanzu ka zamanto ka kai inda za ka ɗanɗani zaƙi iya ka kai yanayin yadda ya kamata ka zama don kai bai kamata ka zamanto a ƙasa ƙasa da haka ba wannan shi ne abin da wannan hadisin na ƙauna mutum ya je yana ƙaunar wani abu sau da haka mutum ya koma ya zauna shi shi kare ya cewa shin akwai wani wanda yake ƙaunar saboda Allah saboda hadisai da za su zo tsakanin kawai kana wani kawai ina ƙaunar sa ne saboda Allah ba wani dalili in ba dan ba wani yana ƙaunar Allah yana san Allah yana kuma yin abin da Allah yake so yaje yana so ina da muhimmanci saboda falalar wannan abin zai zo amalan ya faɗa mana kaga farkon babun falalar ƙauna saboda Allah ko samun zakin imani to akwai kuma kwadaitarwar wanda zai zo dan za cewa matakin su da matsayin su matsayi ne na na daban hadisi na gaba shine hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam sabatun yadhilluhum fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه Wani hadisi na Abu Hurairah An anhu manzo Allah lalai sallama ya ce, sab'atun mutane bakwai ko dangin mutane bakwai ya zilluhumullahu fi zille Allah zai sanya su a ƙarƙashin inuwarsa yau la zilla illa zilluhu ranar da babu wata inuwa a ranar alkiyama sai inuwar da Allah subhanahu wataala ya tanada imamun adilu na farkon su shine shugaba adali wa na shafe ibadatillah da saurayi da ya taso tun tasowarsa a cikin bautar Allah ya zamanto yake cikin ibada har kuma ya girma haka har ya mutu haka wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil da kuma mutumin da zuciyarsa na ta'allake da masallaci wanda ba da ya fita yana tunanin yaushe zai dawo da ya fita yaushe zai dawo wa rajulani da kuma mutane guda biyu sahabba fillahi suka kaunaci junansu saboda Allah ijtama alaihi akan kaunar Allah suka haɗu wata farraka alaihi akan kuma haka suka rabu wani ba mutuwa ta zo ta raba su ko wanda dalilin ya zo ya zamanto ya raba su amma kaunar da take tsakanin su kauna ce dan Allah rabuwar ma wa rabuwa ce wadda ta zamanto akan Allah wa rajulun da atkum ra'atun da ko mutum da mutumin da wata mata ta kirawo shi zatu mansibin wa jamalin wato gata da matsayi wa jamalin ga ta kuma kyakkyawa kafin kyakkyawa sai ce ta nemi ya lalata da ita a kala sai ce da ita in ni a kafin Laha, ni ina jin tsoron Allah da kuma wa rajulun ta sadaka, bi sadakacin da mutumin da ya ba da sadaka ya bayar ya bayar fa faha ya koye wannan sadakar babu wanda ya san ya bayar hatta la ta'lamu shimaluhu lokacin da zai bayar kai ka ce hannun hagunsa ma hannun hagunsa bai san lokacin da hannun dama ke bayarwa ma to kiku yaminu hannun dama ke bayarwa wa rajulun zakara Allah khaliyan mutum na bakwai shine wanda ya ambaci Allah ya tuna Allah shi shi kadai daga shi sai Allah a fadan ainawo idanuwansa suka kwaren yadda hawaye muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito waɗannan mutane guda bakwai ana hadisi ne sananne sai sun yi bayani imamun adal shugaba kuma shugabancin duk gaba daya shugabanci tun da gaba daya wani ba kowane irin nau'in shugabanci Allah ya baka imamun adil shugaba adali ko shugaba mace adala wani ba duk ɗaya ne Allah ya bata ya zamanto akwai ƴaƴan da ba ta ba a karkashi ta yi adalci a tsakaninsu ko ba bayin gaba yawa shine ya saboda ita ma wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa waladihi da ƴaƴansa ƴaƴan da ba ta ba ta yi adalci a kansu mun ba ya zamanto bata zalunci waɗansu ba to wannan ita ma tana ci amma idan ya zamanto misali mutum ya yi zalunci ya fifita waɗan saboda wani dalilinsa to wannan shine ba zai shiga imamun adil ba ba zai shiga imam ba zai zama imamun adil ba idan mutum wani tane shi a aji akwai wanda suke bashi suke cin abinci tare da shi akwai wanda ba sa cin abinci tare da shi ma imamun ne adil wai na zuwa ƙasa ƙasa ne kar mutum ko yaushe yana kallon ciyaman ko ya kalli gwamna ko ya kalli shugaban ƙasa kai ne an baka kai darakta ne to a daranta din nan yaya al'amarin yake tsakanin ka an gane in fa mana sakatare kai haka duk wadana wan ko ina Allah ya baka matsayi kai daidai da misali kai ne shugaban masu wato dukawan Kano misali ko masu yaran takalmi a Kano shugabanci wa ka bibita waye baka bibita ba shugaban yan kasuwa na kaza shugabanci ne wannan wa ka bibita waye wanda suke gaishe ka kai ke wanda ba sa gaishe ka kuma ba ruwanka da su ba adalci ba saboda ta kai ka yi musu aikin da ya kamata ka zamanto ba wanda yake da kai ko wanda an fahimci wannan saboda aka ana nufin imam jagora shugaba adali ta wannan dan aljanna ne to kaga wannan yana nuna maka kwadaitarwa wajen samun shugabanci amma da sharadin adalci saboda idan ka san zaka yi adalci ka nemi shugabanci dan ba koyaushe bane misali ok ana cewa misali ana nisantar da mutane daga neman shugabanci gaskiya ne amma banda imamun adil a can baya mun karanta cewa mutane uku na daga cikin girmama suna daga cikin girmama Allah ko yawwa shugaba shi ma adali yana daga ciki shugaba adali yana daga ciki saboda in ka girmama shi ka girmama Allah sannan kuma shi idan yayi adalci yana karkashin inuwar al'arshi ranar kiyama ba ma sa'an ragowar mutane bane yana high a yi tebul ɗin ma kuma waje da ya zamanto da ac da komai waɗancan kuma suna cikin rana an gane ya sha ac a duniya kuma ya sha ac a rana wadda aka shugaba adali ke wadda aka mutum ya adalci gwargwadon yadda zai iya aka shi ma wanda ya zamanto yana da bata fiye da ɗaya biyu uku kuma adali ne shi imam ne saboda arzalu Muna ko shi ne ƙa'im a kansu saboda haka ne shugaba wannan shi ne ma'anar abin da ake nishi yasa da aka zo na na auren ma aka ce idan mutum bai yi ba ja a yawmal qiyamati yashquhu ma'il ko zai zo da zai zo da paralysis tun a lokacin manzo Allah ya ga mana shi ana samun paralysis da asabai ko wanda suka samu falish wato zai zo damu jikinsa ya shanye ganin ku akwai tashin hankali ana turere ne alkiyama nan mutum ya zo da paralysis jikinsa dai ya shanye kowa yana nafsi nafsi ana ta babban gaje ka kafin ka karasa inda aka karasa ma wajen ya gama cika saboda haka mutum ya roki Allah Allah ya kare shi yawwa to wannan imamun adil kenan na biyu su shine um, shabun da shafi ibadatullah din ne tun yana saurayinsa tun yana da yarintarsa yana cikin ibada har ya girma cikin wannan ibada kuma har Allah ya karɓe shi ya zama ya mutu akan ibada to wannan ya dace saboda haka wannan kaga ana magana ne da mutane guda biyu ana magana da iyaye cewa su ɗora 'ya'yansu a kan hanyar ibada don su girma a haka don wani lokaci yaron bai san cewa ya kamata yi ibadar ba a gani saboda haka a fara nuna mara ya zamanto cikin ibada cikin ibada cikin ibada har ya girma a cikin ibada ya mutu a cikin ibada sai ya zamanto da iyayen na sun samu ladan cewa su suka yi mar wannan alkhairin wadallu ala alkhairi ka fa'ile in ka zamanto ka shiryar da mutum akan wannan kai ma daidai yake da wanda ya aikata saboda wani ba zai ankara ba shi Allah bai kaddara ya samu wannan gatan ba sai bayan ya girma sai hankali ya zo bayan shekara arba'in sai ga cewa kai ya kamata na zama mutumin kirki sai zama mutumin kirki sai to ka ɗora ƴaƴanka akan kar su tasowa irin tasowar da misali in kai ka to ka tuntube kar ka tasowa irin kuma farkon abin da mutum yake sa yaro ya zamanto cikin ibadar sallah sallah ka koya yaro sallah kar ka yadda ya wasa da sallah shi a Allah ya ce ka doke shi iyaye uwa ko uba da zai zama to ba su damu da yaro yaushe ya sallah ba don na tabbatar maka sai yaron ya samu tasgaro a cikin ibadar wanda kuma wannan kalubale za a ga cewa sallah na ɗaya daga ciki saboda inna salat hanin fasha a wal munkar ina tuna wani abokin mu lokacin muna secondary school ah, yana ɗan fitina da waɗansu abubuwansa sai wani nan muke ake hira da yace kai ni babana ya gaya mu yaje yaje in yayi wani abu sai je ku kyale shi ba da yana zuwa masallaci yana sallah ba ku kyale shi zai da abin nan in dai zai je sallar zai je waɗannan abubuwan ya lizumci masallaci to insha Allah kamar shi yin tabbai zai dawo a ba ina nufin kamar shi wai kamar shi zai bar haka ba a ina nufin ko ma me dai yayi zai dawo bai dawo in dai baya daina sallah za ga wani ko ya je yana yin baɗalarsa da waɗansu abubuwan duk yadda za a yi zai dawo ya sallah kun tuna kistar wani kistar da ake ba saboda ita ibada da kake gai tana dawo da mutum shi yasa ana ba da labarin wani um, wani gumin ɗan fashi ya tare mutane ya yi abin nan ya yi fashi ya kwakwace kayan mutane to ɗaya daga ciki bayan an zo an tattauna ya magana to sai ya zamanto zai ɗaya daga cikin fahimci yana da ilimi da ya mar tambayoyi da ya tambaye shi ya ce kaza da kaza kaza da kaza kaza da kaza to sai ya cewa za kuma wai za su wai suna jiran waya tana da musa abin buɗe baki wai azumin na fula ce sai ke kamar sai ya jace wani Allah ya suka mutane har ka kashe waɗanda suka yi ce kaga tsakani da Allah ya ce ai koyaushe in kana alaka da Allah kamar wata kofar tsakaninka da shi ka karbi ta. saboda wannan ƙofa tana yi zuwa sababin abin nan ɗin bayan shekara wajen goma sha wani abu sai ga wannan babban ɗan fashin sai gan shi a harami yana ta ɗawafi yana ta kuka yana ta ɗawafi yana ta kuka ya ce kai ba kai bane wata wanda ka taɓa yi mana fashi kai ba. ya ce eh, ni ne kaza da kaza da kaza ko me ya faru ya ce Allah ya shirye ni na tuba kaza da kaza kaza da kaza da ba ki ka tuna ina gaya maka cewa akwai kofa tsakanina da Allah cewa wannan kofar da na bari suna iya ta wannan kofar to ƙofar sallah ta fi kowace koba saboda ha anil fashai wal munkar kai kokari ka ɗora yaro akai sai taso a cikin wannan to idan yaro ya zamanto yana lizimtar sallah to insha Allah ana sa ran insha Allah zai miƙe amma in ya zamanto baka lizimtar da shi sallah ba shi yasa ina mamaki da yawa waɗansu yawa suna kai yayansu har a unguwanni kusa kusa da abin nan za ga ƴaƴan baya zamanto har shigar da suke ba shigar da za su iya yin sallah mai a makaranta kuma yaro yana tunanin ɗansa ya zo ya albarka ba zai yi ba a waɗansu makarantun har a cikin nan unguwar za ga cewa ya gwiwa ƴan mata kuma waɗansu ƴan matan sun fi sha biyar ɗan senior secondary school kuma mutum bai damu ba suna ganin cewa babu komai to duk yadda za a yi ya to kaga ko kwanan judgment ɗin da aka yi ina jin jiya ne jiya ne ko shekaran jiya da aka yi judgment ɗin yan secondary school wanda suke zuwa secondary school na ibadan a ibadan wanda aka zo aka ce za kawai ba a yadda su je da hijabi ba me yasa waɗannan yarbawan suke ta rigima ba wai zuwa da hijabin ne saboda za su iya yin sallah a masallaci a makaranta idan ba su je ba kyau kaga shikenan an sha da su su rigimar a samu a yi sallah shi yasa za ga cewa wani abin da zai ba su mamaki haɗa makarantunmu na gaba da firamare. za ga cewa waɗannan waɗanda suke zuwa daga can sun fi kula da masallaci a yi ba a yaranmu ne in nan garin ba mu faɗa kan mu gaskiya mana za ga cewa su ne masu kula da masallaci su ne masu mss su ne a waɗannan abubuwan duk yawanci su ne saboda su sun samu wannan trenin sun san kalubalen bari mu rike amma za ga cewa namu illa rahim Allah illa rahim Allah za ga matan da mazan kai ta mamaki wani lokaci ba za su ga su ba fa addini ne da ita ba tana magana da maza da waɗansu kuma wani abuwa ne ta koya bata gama fahimtar su ba amma dai ba ka rasa ta in a wajen ba ne wajen masallaci ba ne a wajen karatu za ga su ne a wajen abin da za a taimaki musulmi ma da wani abin hidima su ne a gaba matansu da mazansu har a sabis a mkan har a mkan za ga 'yan matanmu su ne da abin da zai baka mamaki a shigarsu amma wallahi waɗancan za a ce maka ba za ta yi ba kuma a ta rigima da ita ta sa dogon wando ta rufe kanta ana ta rigima ba za ta yi ba amma muna mu ce da larura da waye har a lokacin da ake call ba su ne farkon waɗanda suka fara rigima cewa za su rufe kansu saboda ba ma kuwa ya mu tarbiyyar cewa wannan abu addinin mu ne ba mu sauka wato idan ka samu saurayi wanda ya zama to ya ka ƙara tura shi ƙara lazumtar da shi sallah abin da wani uku shine mutane guda biyu da suka ƙaunaci junan saboda Allah me haɗa su ƙaunar Allah akan haka suka haɗu? kuma akan haka suka rabu manufa mutuwa ta ɗauke ɗaya daga cikinsu misali ko duk suka mutu baki daya kaga akan haka suka rabu har suka mutu akan wannan ba wani abu ne raba su misali na duniya ba saboda kawai yayi min ba daidai ba ya daina amsa wayata ya zaman cewa ai tunda yayi kudi ni ba ruwana da shi ko abin nan ba wannan ba ko me yayi yana nan tare da kai saboda ka san cewa akwai Allah Allah abin nan dalilin Allah kuka haɗu to ba kuma ku rabu wannan shine ko me ya samu ba ruwanka kuma ko me ya zamanto ya zamanto bai yi ba ya ɓata wanka wannan ba ruwanka Allah ne haɗa ku kuma haka kuke tunanin ku haɗu haka kuma za ku rabu akan haka da idan mutum ya ji haka wannan shine dai hadisin za ka fa mul iman din wancan hadisin da ya gabata wa rajulun da atu mar'atu sai abu na uku wanda kalubale sali mutum ya zamanto lafiyarsa kalau ba wai ba shi da lafiya ba sai ga wata mace kyakkyawa bayan kyau ma da matsayi saboda idan bai yi ba za ta iya azabtar da shi kamar yadda aka azabtar da annabi yusuf alaihi salam a gani to ya zamanto ce mar bismillah ai talak kamar yadda wancan ta mara kuma ba wani abu da za a gane saboda ita ba za ta yadda asirin ya tonu ba kaga akwai rufin asiri ga kuɗi da ila za a ba wa mutum bayan nan sannan bayan nan kuma dama ga ta nan kyakkyawa ce irin son kowa yin wanda ya rasa kamar yadda bahaushe yake faɗa sannan kuma mutum wataƙila ya samu wata hanya ke kun san akwai irin waɗanda matan da suke zuwa ɗan ba waɗansu garuruwa da jihohi manya-manyan garuruwa ba sai ba mu jihohi kawai abin nan ɗin ba za ga su ko abin da suke nema waɗannan irin yara za su to suna zuwa kun kuma irin wannan kistar da ke faruwa inda ba zan faɗi detail ɗin kistar ba saboda kar waɗansu ji tsanewa a wajen karatu su amma ma'aikata ne kuma suna mu'amala da yara waɗanda za ga cewa waɗansu su babbar ma'aikaciya ce babbar kaza ne sai su ɗau yara 'yan shekara goma sha takwas ishirin wannan ba wai ina faɗa ba ne a jita-jita wannan an kawo min ƙarar waɗanda suke yi saboda waɗansu daga cikin waɗanda suka kawo ɗin ɗalibanmu ne wanda muka koyar da su tuyayyen suke yi ta haife shi amma kuma za ta ba shi kuɗi za ta yi waye shi kuma abin da yake samun kuɗi ke suna nan a cikin garin nan kaga cewa to kaga wannan ina shi ya zamanto ya ce a la ina jin tsoron Allah abin da suke kenan kuma sana'ar su kenan kuma group ne da su aka wani lokacin kana irin harkar sai ka ta jin waɗansu abubuwan wani yana ce ajiya ya tare ne eh, yau ne da asuba ya tare na masallaci ce wata mata ta zo tana son su tattauna waɗansu abubuwa ta zo tana niyana amma kawai ba ta gaya mata aka yi ta wuta domin su fahimci ta gudanar alhadi to shi ne ya ce to faɗi me kawo ke shi ne ya fara faɗa ya ce ni ma nan kawai na ji kaina ya fara ciwo sai ya ce wata ki bari ta yi mara waya haka sai ce to kullum wannan za mu ji shi har ya zame mana ji ko za mu bayar za mu ba wa mutum shawara akan malam to waɗannan irin waɗannan za ka ji su to sai dai ba lalle ka bayyana ba saboda kar waɗansu zamanto sun samu hanyar da za su je su ina na ba ku kissar malamin mu Allah ya ji kansa da rahama na taɓa ba da labarin an malam ibrahim abubakar ramadan ya yi hudu ba a masallacin nan na sharaɗa masallacin sharaɗe masallacin juma'a na sharaɗa na ba da labarin ya yi hudu ba yadda ake irin su batuta irin su waye din nan yadda irin wanda a mazaban nan da ake a samu kuɗi din nan kuɗin lukudi ko waɗansu abubuwan har da irin yadda ake kirɓa a jariri yadda za a kirɓa shi da yadda ake haɗa da ake ya gama gaba ɗaya ya sako daga ya sauko daga hudubarsa an gama ran juma ne ya wani ya zai ce aka maka Allah Allah na son ka mai ta min abin nan da aka wani aka yake me zaka yi da waɗannan abubuwa abin da ya ce aka maka Allah da Allah da ya taimaka mai ne ya yi ta damunsa ya ce aka maka Allah yin an yi so ɗaya Allah ya sa da ba za a ƙara yi ba ka shiga ganin shi yasa wani lokaci gara kar ka faɗi yadda ake yin abu kan ka faɗi yadda ake yin abu ɗa wani siyayi. wani siyayi saboda aka daina faɗar abin nan wannan ɗin ma shi yasa ban faɗa ba dan kar wata tana zaune a gida in cewa ashe akwai wannan group ɗin bar ta neme su Allah ya kiyaye yawa wannan ne kuma da ga sa har abin alkhairi ana yi ina tuna lokacin da aka yi yaƙi kun san ba inda turawan ingila suka sha wahala a duniya suka sha wahalar musulmi kamar a indiya ɗan shekara ɗari biyu suka yi mulkin mallakarsu shekara ɗari biyu aka yi a indiya ne musu mulkin mallaka ba mu kamar yadda aka zo a 1900 ko waɗansu abubuwan aka zo aka yi mana 1904 aka zo aka yi a amalgamation ko waɗansu abubuwan ba a su shekara ɗari biyu aka yi a indiya sun wahala kuma indiya a lokacin musulmi ne suke shugabanci su ne sarakuna su ne waye to sun ba su wahalar gaske ba su wahalar gaske yana ɗaya daga cikin abubuwan da tura masu gane ba a lokacin da aka kama waɗansu wanda sun iya haɗa explosive wani fa saboda turawan suka yi mu sai su hada har da bomb da waɗansu abubuwan su tashi turawan sun wahala su sosai to shine aka zo da su aka kama su kan cewa a zo irin kotun turawa din nan a yi musu hukunci to shine musulman suka zo aka zo aka bada tambayar su ce kaza da kaza kun yi mun yi kaza ai wannan ba wani abu bane ai yanda ake yin abun ne za ka nemo kaza ka haɗa kaza ka haɗa kaza shikenan sai zama to an tashi ba yau wato kun tabbatar cewa kun aikata waɗannan abubuwa shikenan aka ɗaure su ba sai ba sai gashi abin ya yaɗu ba duk musulmin kowa ashe su bayanin da suke yi gaya muku muke yanda ake yin abin kawai ku je ku ta yin abubuwan ku shikenan sai zama to abin sai da karuwa fiye da da shi yasa aka dawo da yin shari'a in za a yi shari'ar sai a rinka yin kotu fatiya wanda ba ma kowa za a yi zai shigo ba ko shine har yanzu ingila suka koya wani lokaci za a yi shari'a ko na sojoji ko na waye sai a rufe in tribunal sai a ce ba kowa ne zai shiga ba wani lokaci a ce yan jarida ma ba yadda su shiga ba saboda kar abin ka je ka yada saboda wannan da suka yi har yan jaridu sun dauka waɗannan musulman sun tabbatar ga yanda suke ga yanda suke ga yanda suke a jarida aka ba da detail din yanda ake yin abin da mutane kaɗan ne suka sani sai zaman tosiyar wani lokaci in ka zo faɗar sharri ka boye kakka faɗi ka faɗi yadda ake yin sa wani dalilin da zai sa ya koya ke da aka sai a hankali mutum ya zo bayani ba burgiya wace mutum ya zama to ya bayyana abin da yake shari alkhairi ka bayyana amma shari mutum ya ɓoye to wannan wannan mace kenan wadda ta zama to sai mutum ya yin abin annabi yusuf alaihi salam to da kuma mutumin da ya sadaka ya ɓoye sadakar kinaya har ya zamanto da a ce za a tambayi hannun hagunsa lokacin da hannun dama ke bayarwa hannun hagun ma bai san abin da hannun dama ke yi ba wani ba saboda tsananin nuna alamar koyewa ma ba a san abin da yake faruwa to kaga idan hannunka ma ba san abin da yake faruwa ka san hannu ka kirga da hannu biyu ka kirga kuɗi to amma mutum ya danka ya bayar ma wannan wanda yake gefensa da wanda suke ɗaya bangaren ba su ma san an yi ba ma wannan shine idan mutum ya yi haka to shi ma yana daga cikin mutane bakwai da Allah subhanahu wata'ala zai sa a cikin inuwar sa ranar da babu wata inuwa ta inuwar Allah wa rajulun zakara Allah khaliyan da kuma mutumin da ya tuna Allah shi shi kadai daga shi sai Allah sai hawaye ya zo masa kuma kamar yadda na faɗa a can baya ne yanayi biyu ne ko dan tsoro cewa in na gamu da Allah ko Allah zai yi min kaza Allah zai karbe ni Allah zai yi min kaza duk da nayi kaza nayi kaza nayi kaza sai mutum ya kuka ko ko kuma mutum ya ce kai na gaba da Allah wannan jin daɗin da zan ya zan yi idan ya zamanto Allah ya yayi yake cewa na ba ku na ji murya Allah subhanahu wata'ala yana magana ya ya zan ji waɗannan abubuwan mutum ya ji daɗin wannan abin ya tuna ya kuka duk wanda mutum ya yi a ciki zakar Allah khaliyan ne fa fabat ainahu an fahimta to kuma wannan yana ɗaya daga cikin wato abin da salaf suke kuka da shi idan ya zamanto zukata sun kekashi tun sai daɗe hawaye ma ba su zo musu wannan kuma akwai matsala sosai kallolin dare mun karanta a can baya mun karanta ta manzo sallallahu alaihi wasallam akwai dare gaba daya da kawai abinda yake karanta into azibhum fa innahum ibadu wa in takfir lahum fa innaka ala kulli shay'in abin tun farkon dare har karshen dare yana ta kuka yana ta kuka yana ta kuka wa Allah an gafarta mar komai amma yana tuna al'ummar yana tuna cewa me zai faru gare su yana ta neman kamar yana roƙo a wajen Allah subhanahu wataala waɗannan wannan su ne misali mutane guda bakwai wannan kuma hadisin ba ɓoye ba ne hadisin yin sananne malamai suna yawan magana a kansa saboda mun ce biyar ko Mutafakun alai fari da musulmi suka rawaito ejin suna mun biyar wannan tambayar shine idan sun samu gurbi a sahun sallah a damar liman suwaye za su matsa domin cika gurbin kamar ya mun ba mutane suka samu sallah idan an samu gurbi a sahun sallah a damar liman suwaye za su matsa sahu ba yana fara ba ne daga dama ko hagu yana fara daga damar liman ne kuma sannan ya da. shi yasa hadisi ya zo wasu bal imam da hadisin bai inganta ba amma kuma aikin gaba ɗaya da ake a kansa ake manufa tsakiya ake sa liman saboda misali sahun dama ya fi falala da lada to ba za a ce misali za mu kafa sahu a bayan liman idan mu koma dama ba bar hagu a za mu rinka faɗaɗa ne haka har mu cika sahu an fahimta idan za a fara kuma sahu na baya za a fara ne daga inda aka fara sahu tare da liman inda ce kai kaɗai ne tare da liman aina za ka fara damar liman kusa da shi ba damar masallaci ba inda waɗanda suke samun iskali ke damar masallaci damar masallaci ne damar liman damar liman damar liman shine manufa statinsa to haka sau na biyu zai fara haka sau na uku zai fara daga damar liman daidai damansa inda ya fara ɗin nan sai faɗaɗa ya fara ya faɗaɗa ya fara ya faɗaɗa ya fara ya faɗaɗa har a gaba an fahimta amma ba yana nufin a faro sau daga dama ba lokaci waɗansu masallatan aka samu wannan rashin fahimtar amma abin da ake nufi bi muhaza ciki daidai sai lima saboda haka idan waɗanda suka fara idan waɗanda sun fara ta can dama waɗanda sun fara ta hagu wani fara ta tsakiya to na hagu da na dama ne za su zo su haɗu da na lima an fahimci abin da yake nufi ba shi wanda yake na tsakiya ya koma wajen na dama ba an fahimta ko kuma wanda yake can ƙarshen hagu ya koma can ƙarshen dama a ba haka bane sai dawo daga tsakiyar ne wannan ne. Allahu a'lam na a tsakiya a haɗe a tsakiya e za a iya barin space a nan a barin space hagu da dama wani ya zo ya cike dama wani ya zo ya cike a ta bai kamata a ciki hagun nan saboda faɗaɗa yake yi tsawo ai tafiya yake shi yasa aka ce yana tsakiya yana faɗaɗa yana faɗaɗa amma ba zai yi a cike wani bangare a bar wani bangare ba dan da a ce an cike ba zai zamanto misali an samu rinjaye wajen mutum uku a can misali bangaren dama ba ba daidai kaga ba daidai ba da a kuskure kuskure ne yanayin yanayin yadda za idan ya zamanto kamar da wajen mutum uku kamata ya yi waɗanda suke can ɗin mutum biyu ko suna can ne kaga an raba akwai waje a nan akwai waje a nan sai zamanto sai a ciki tsakiya sai zamanto ya haɗe amma ba ya zamanto a rinjayar da wani bangare akan wani bangare wasu wasiqul imam ɗin da ake faɗa dai hadisin bai inganta ba amma dai amalin ulama alaihi haka malamai suke amfani da shi Allahu a'lam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم انا نسالك min رحمتك وعزائم مغفرتك mata min kulle. اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيتين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم استجب دعواتنا وآمن روآتنا اللهم استجب دعواتنا وآمن روآتنا اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ولا تؤاخذنا بما فعلنا وما فعل السفهاء منا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك بان لك بانك انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تستجيب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين